gaskiya kaga haka ya fi manta ne أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا أبجي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأملا ثم الصلاة على محمد وعلى ساداتنا أهله وصحبه الفضلاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau takwas ga watan ramadan hijiran mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1332 a wannan gari na Kaduna a wannan unguwa ta tudun wada a wannan layi na Hausawa a masjidu ahlul baiti wa sahaba a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i muke gudanar da wato tafsiri na littafin Allah gwadon yadda Allah ya sauƙaƙe mana na karatu muna roƙon Allah bi asma'ihil husna wa sifatihil ula kada ya sa abinda muka sani ya zama musiba a kanmu a jiya mun tsaya aya ta ɗari da goma sha hudu ko sha uku yau za mu tashi aya ta ɗari da goma sha hudu a karamakan bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم Allah تعالى ya ولله المشرق almashriqu wal sun tabbata ba na kowa bane na Allah subhanahu Ta'ala ne alwawu imma isti'nafiya ko asifa lillahi shine jaru wa majrur wa huwa khabarun muqaddam المشرق شين مبتدا مؤخر والمغرب معطوف على ما قبله فاء عاطفه ان اسم شرط تجزم في إلين مضارعين مبنين على السكون في محل نسب تولوا تولوا فعل مضارع مجزوم بأينما وعلامة جزمه حسب النون لأنه من الأفعال الخمسة الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أواو الجماعة أو ياء المخاطبة ذاك ابن مالك يكسى وجعل لنحوي يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحسمها للجزم والنزل سما كلم تكوني لترومي مظلما والواو في محل رفع فائل فثم فاء عينه واتون واجع في جواب الشر ثم اسم الإشارة للمكان البعيد مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم وجه مبتدأ مؤخر وهو مضاف لفظ الدلالة مضاف إليه والجملة اسمية من مبتدأ وخبر في محل جزم جواب الشرط وجزاؤه إن حرف نصب وتوكيد ومشبه بالفعل ترفع الاسم وتنصب الخبر مبني على الفتح الله لفظ الجلالة اسم إن واسع خبر إن مرفوع وهو موصوف alimun shine na'at walillahi al mashriq al-mashriq ismu ainihin wato makan ne wanda fi'ilin yana babu fa'ala yaf'ulu min babin nasara yansuru dan haka zamu ce sharqa yashru'u saboda haka shi ma fi'ili ne wanda ya saba ma kiyasi wanda ashirin tunda sharqa sharaƙa ya shuruku ne za mu ce mashirar amma wanda ismu makan din ya saba ma kiyasi ba za mu ce mashrik ba sai dai mu ce mashrik sai yasa wannan ya maimaita a cikin qur'ani da yawa laysal birru a wata qira'an a wata qira'an laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib eh alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أهيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشارق والمغارب إنا لقادرون رب المشرقين ورب المغربين وترى الشمس إذا طلعت تداور أنكه فيهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا تصور هكا هكا شيما مشرق da maghrib duka ismu makan ne wanda kowanne fi'ili wannan yana ainihin wato babin fa'ala yaf'ulu ma'aunin shi yana babin nasara yansuru to wannan ayar malamai sun yi maganganu masu yawan gasken gaske a kanta a kan sababin nuzul ɗaiɗai har wajen guda biyar suka ce ba da an hajarar nabiyin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ilal madina bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi hijira zuwa madina kana yi salli muttaji'an annabi ya kasance yakan yi sallah yana fuskantar ila baitul muqaddas idan ka ce baitul muqaddas yayi in ka ce baitul maqdis yayi daga qaddasa yuqaddisu muqaddis wanda yake tsarkakewa shine Allah muqaddas kuma wanda aka tsarkake walakinahu kana yuhibbul ka'aba sai dai manzon Allah yana son ɗakin kaba a matsayin alƙibla a wajen shi alƙiblar baban shi shine annabi Ibrahim wa yad'u Allah annabi yana roƙon Allah wa yuqallibu tarfahu fis sama'i annabi yana daga idan shi zuwa sama fa anzalallahu alaihi qawluhu ta'ala sai Allah ya sauko wa da annabi qad nara taqalluba wajhika fis sama'i muna ganin irin yadda kake jujjuya wato ganin ka a sama za mu karkatar da kai zuwa ga alƙiblar da kai yadda da ita to fa qala yahudul madina sai yahudawan madina suka ce wa annabi ma wallahu an qiblat an qiblatihim allati kanu alaiha wannan alƙibla da suke kallo baitul maqdis me yasa annabi ya juya ya koma ya ci gaba da kallon ɗakin ka'aba fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da cewa walillahi al-mashriqu wal ai gabas da yamma ba na kowa bane nawayi na Allah ne kenan Allah ne yake da ikon ya ba annabi doka cewa ga inda zai kalla ba wani mutum ba wannan magana ta farko kenan sannan a cikin tafsirin zadul masir wasu daga cikin malamai suka ce bayan wancan akwai arba'atu aqwal maganganu guda hudu dangane da sababu nuzul na wannan ayar na daya anna sahabata kanu sahabbai sun kasance ma a rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi gazwati tare da annabi a cikin wani yaƙi fi lailatin mublima a cikin wani irin dare mai bala'in duhu falam ya ariful qibla da za su yi sallah ba su gane alƙibla ba fa ala kullu wahidin minhum masjidan kowanne daga cikin su sai sanya ma kanshi masallaci bai ne dai shi gaba gaban gare shi wa salla sai ya salla falamma asbahu lokacin da gari ya waye idahum ala ghairi alqibla sai ya bayyana cewa kowa ya salla ba akan alqibla bane tunda akwai duhu to shikenan da wannan abin ya faru fa zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yasa su sahabbai sun dauki annabi shine kololuwar magani na duk abin da ya faru na cuta a cikin al'umma saboda wani malami ya ce tabaraka rabbun ammana bi hibaihi wa ahda ilaina rahmatan min sama'ihi rasulan shafa'a du'a'ana bi dawa'ihi jazallahu khairan nas da jazaihi yace tabaraka rabbun albarka ya tabbata ga Allah wanda ammana bihi ba'i ya game mu da kyautarsa wa ahda ilaina rahmatan min sama'i kuma Allah ya turo mana rahama daga wurin shi daga saman sa sai yace rasulan shafa'a dawa anabi dawa'i daga cikin rahaman da Allah ya turo mana mafi girma sai ya turo mana manzanda, da ya warkar da ainihin wato cututtukan mu da maganin da ya zo da shi daga wajen Allah shi sa duk rikicin da ya faru sai su dunguma sai a tafuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shikenan da suka ba annabi labari fa anzalallahu azza wa jalla hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan ayar wannan ita ce magana ta biyu magana ta uku wasu malamai suka ce walillahi al-mashriq wal maghrib ta sauka ne akan sallan nafila ta tsawuyi dan haka magana shine magana abdullahi dan umar magana ta hudu suka ce lokacin da Allah ta'ala ya ce wa qala kuma ud'uni astajib lakum innal ladhina na an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhili qalu sai sahabbai suka ce ila aina Allah ya ce mu roƙe shi zai karba mana a ina yake mujahid yake cewa sai Allah ta'ala ya saukar da cewa ainihin wato walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah magana ta biyar aka sai sanda najashi ya mutu mandan Allah sallallahu alaihi sallama ya umarci sahabbai su sallah da najashin qalu sai suka ce innahu kana la yusalli ila al-qibla lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi yana wa najashi sallah amma yana sallah ba al-qibla yake kallo ba sai Allah ya saukar da fa'aina ma tuwallu fa samma wajhullah to mun ce ka'ida na malaman tafsiri in aka samu kalma din tana ɗaukan ma'ana sama da goma in dai duka ma'anonin masu kyau ne to ja ga an yi fassara kitabar lahi bi hadhihi kalimat ya halatta a fassara littafin Allah da waɗannan kalmomin. shi yasa a musulunci muke da salatul ga'i shi yasa har san da malam Jafar ya rasu Allah ya tsara masa rahama aka yi masa salatul ga'ib wasu a nan garin idan wani ya mutu a wani gari wanda kuke da tabbas ba a yi masa sallah ba to ba dole ba ne kawai kuwa yin sau a faɗi sallah a mai sallah kawai sannan wannan shine abin da malamai suka ainihin wato faɗa sannan Sa'idu bin jubais ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na ainihin wato tafsiri yake cewa akan wannan ainihin wato matsala din dangane da wannan matsala sai kawo asari daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar ya ce lamma nazala da hadhihi al-aya yayin da wannan ayat ta sauka ayan tana magana ne kuwa an yi salliya aina ma tawajjahat bika rahilatuka shine mutum yi sallah duk inda idan kana kan abun hawa abun hawan ya fuskanta da kai sai yake cewa fi a cikin tafiya amma sallan na tadawwi na nafila ba na farin ba sai yake kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza raja'a annabi ya kasance idan ya dawo daga makka yusalli ala rahilatihi tatawwan annabi yana sallah akan dabba shi sallah ta nafila yumi bi ra'sihi madina sai ya kalli bangaren ainihin wato al sanda zai fara sallan in ya riga ya kabbara ya fara sallan duk inda dabba za ta fuskanta ta tafiya dan haka shine walillahi al-mashriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah to sannan shi sa'id ibn jubair ya ƙara cewa daga abdullahi dan umar kana yusalli haythu tawajjahat bihi rahilatahu yana yin sallah duk inda taguwarsa abin hawansa ta fuskanta da shi sai yace wa yadhkuru shi abdullahi dan umar yana ba da labari yana ambata cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yaf'alu zalika yace annabi yana yin haka ku ga dama mu matafi na tafsiri a wajen mu in ma dai littafin Allah ya fassara littafin Allah ko manzon Allah ya fassara Qur'ani da kanshi ta hanyar aiki an tambayina na Aisha an kulkin nabi sai ta ce kana kulquhu alquran dan haka akwai qur'ani wanda yake rubuce akwai qur'anin da ke tafiya a bayan ƙasa yana fassara maka qur'anin da yake rubuce shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yake cewa ya kasance yaf'alu zalika wa yata'awwalu hadhihi al-aya annabi yana fassara wannan aya duk da wasu malamai na tafsiri sun yi da'awar cewa wannan aya mansuka ce da waccan ayar ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام أما a karatun baya mun faɗa min أكن akan ونن wannan ني ونن منسوق ني إذن جمعي بزيو با إن جمعي زيو maganan wannan nasik ne maganan mansuk ne bata taso ba dan haka abin da ya tabbata shine walillahi al wal maghribu wannan ayar malamai suka ce tana nan tana aiki har yanzu akan sallar nafila saboda haka akan mota mutum yake a mashin ne a keke ne a jaki ne a jirgin sama ne in ya riga ya alula yana so ya sallar nafila zai iya yin sallar ba ruku ba sujjada saboda haka sai dai dinga yin imani kai shine walillahi al wal maghribu fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk inda ka dumfara anan ainihin wato samma wajhullah wannan samma din muka ce malamai sun ce ismul ishara ne wanda yake nuni akan abin da yake ainihin wato nesa da haka abdullahi dan abbas ya ce fasamma wajahullah duk inda kuka dumfara ai bi ilmihi allah ta'ala ya san wajen al'imamu hassan al-basari ya ce fasamma wajen allah duk inda kuka dumfara ai al-qibla ne na allah in dai akan ainihin wato sallan nafila ne sannan allah ta'ala yake cewa inna lallai lalle allah wasi'un allah mai yarwa ne ta yadda yana da abin da zai ba kowa in kowa ya bi shi kuma yana da abin yadda zai yi da kowa idan kowa ya saba masa sannan Allah alimun ne masani ne duk abin da bayi suka yi ya sani kuma sai ya saka musu akan wannan abin da suka yi sannan ya ce ni بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون Waƙalu suka ce ittaqada lahu waladan Allah ya riki da Allah ya riki ne da wannan ƙalu din fi'ilun wa fa'il ne ittaqada fi'il madi Allah shine fa'ilun marfu'un wa maf'ulun bihi الأول محذوف تقديره وقالوا اتخذ الله بعد مخلوقاته ولدا ولدا شين مفعول به الثاني fa مفعول به أول sai aka tsaye da maf'ulin bihi sani suka ce Allah ta'ala ya rikida sai Allah ya ce subhana tsarki ya tabbata ga Allah wannan malamai suna cewa jimla ce jimlatun iradiyatin jimla ce wata take iradiya algayatu ibtalu da'awahu wa qabla al-munaqashati ala ma qalu wa raddu alayhi wato jimla ce wacce aka bujiro da ita dan a bata abin da suka faɗa kafin ma ƙasha da su yi musu raddi Ke sa sai Allah ce subhana tsarki ya tabbata ga Allah mai Allah subhanahu wata'ala zai daɗa Ke sa duk inda aka jingina masa aka ce Allah yana daɗa sai ka ji ya kawo irin wannan ya ce subhana ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرم من الله زيدتا دي إن أكا جنجنا مسا أكا سينا نتاسيات تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا عند أول الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن أبدا duk wanda ke sama da ƙasa in an tsaye da alkiyama zai zo gaban Allah ne ya tsaya yana matsayin bawa na Allah ba yana matsayin ɗa na Allah ba mai Allah zai da ɗa duk wanda yake neman ɗa in ka samu to amfanin shi yana takaituwa zuwa ga abu guda uku ne kawai na ɗaya sanda ƙarfin ka ya ƙare shi ƙarfin shi ya taso ya taimaka maka na biyu Shi ne, idan ka mutu ka kafa wani abu mai kyau ɗanka ya ɗauka ya ci gaba da yi na uku idan ka mutu in kana da kana buƙatar addu'a a wajen shi a cikin waɗannan abubuwan guda uku wanne ne Allah yake da buƙata babu domin huwa yut'imu wala yut'am shi yake ciyar da kuwa ba wanda yake ciyar da shi huwa yujiru wala yujaru alaihi shi kowa yake neman kariya da shi shi bai neman kariya da kowa dan haka yace qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam Allah ta'ala bai haihu ba fi'ilin walada yalid wanda yana ba fa'ala yaf'ilu ana itlaqin walad akan namiji ko mace musanna da jam'i da ana cewa walad sai yasa Allah sai ya ce yusikum Allah fi auladikum lizzakari mithlu hazil unsayin alwalad a lokacin matsalar gado mace da namiji sun shiga cikin fi auladikum to saboda haka sai Allah ya tsarkake kan shi ce subhana sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala hasha wa kalla a ce Allah ta'ala ya riƙe da babu abin da Allah zai da da to shi yasa kalmar subhana ba subhanahu ba subhana kawai sai da ta zo su goma sha tara a cikin qur'ani na farko Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram Allah da shi ce subhana sannan ya tsala cewa qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula ayata 93 sannan yace wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'd rabbina la maf'ula sannan ya tsala cewa fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun sannan wa la ala ba'dhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun sannan yace a cikin suratu namli an buri kaman finnari wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin ma kana lahum al-khira subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun wa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun subhanalladhi khalaqa al-azwaj kullaha mimma tunbitu al-ard subhanalladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un subhana rabbika amma yasifun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ويقولون سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش أما يصفون أم لهم إله غير الله سبحان الله أما يشركون فنيكو المهيمن العزيز الجبار المتكبر يفي سبحان الله أما يشركون فنيتي قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين duk a cikin ibadoji malamai sun ce akwai ibada mafi girma daga ciki akwai tasbihi shi yasa annabi yunus da ya shiga cikin bala'i Allah ya ce wa zannuni iz zahaba mugadiban fa banna allan naqdira alaihi ma kifi sannan muka tura shi wa'azi bayan ya ji yayi wa'azi mutanen ba su karba ba ya bas yana mai fushi sai Allah ya ce fa zanna allan naqdira alaihi sai tsammanin ba za mu takura masa ba sannan aka zo aka yi taga taga aka yi kuri'a ƙura'a ta faɗo kan shi aka yi kama kama aka ɗauke shi aka wurga shi cikin ruwa yana fadawa ruwa sai Allah ya turo kifi falta kama hulhutu sai kifi ya haɗe shi Allah cewa yi sadda yake cikin wannan duhu cikin kifin addu'ar da yake la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh wannan tasbihin da yake Allah ya ce walaula annahu kana min al-musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yub'asun dan haka annabi ya ba mu ka'ida cewa duk mutumin da wata musiba ta dame shi dan yadda yadda zaka shiga bala'i baka kai annabi Yusuf da kifi ya haɗe shi ba sai watakila kana dan zazzagaya ma ka dan fita ka je ka nemo abinci kai harkoki wanda yake cikin cikin kifi ina wa magana wani motsi ba sai dai da hali ba amma Allah ya ce ba dan wannan tasbihin da yake ba da ya dawwama cikin cikin kifin har ranar tashin kiyama to in dai kana da itiqadi da sika da karantawa annabi duk sanda ka samu kanka cikin bakin ciki da damuwa da bacin rai kar ka faɗa kuwa ka zauna kai ka kama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin kai tai kai a hanya kai a gida kai a sallah kai a ina ne kai tai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wallahi tallahi sai Allah ya sanya maka mafita to saboda haka wannan yana daga cikin sannan Allah ta'ala ya amfani da irin wannan lafazin subhanahu daidai su guda ainihin wato waje subhanahu Allah ya amfani da irin wannan subhanahu na farko akwai a cikin wannan surar na biyu akwai a suratul nisa'i aya ta 181 akwai a suratul an'am aya ta 100 suratul tauba aya ta 13 yunus aya ta 18 nahali aya ta 1 isra'i aya ta 57 sannan maryam da kuma aya ta 43 maryam aya ta 35 anbiya 26 sannan rum 40 sannan kuma zumar aya ta 4 Allah yana cewa subhanahu kamar yadda ya amfani da irin wannan subhanaka kuma sai da Allah ya amfani da shi su tara a cikin Qur'ani yana cewa subhanaka kamar annabi Isa ya ce ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimta san Allah zai ce a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah sai ce subhanak Allah tsarki ya tabbata gare ka dan bayan mun karanta mala'iku sun ce subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim sannan Allah ta'ala da yace inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab sai ce alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqata hadha ba'ilan subhanaka sarki ya tabbata ga Allah sannan annabi Musa ma da ya tashi Allah ya ce falan ma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin to haka Allah ya amfani da fi'ilin subhana gurare daban-daban a cikin Qur'ani yana tsarkake kanshi shi yasa sai annabi ya karantar da mu ta zama in an yi kar a tashi wu ko a tashi ana zage-zage a'a idan kowa zai kira sai a ce subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wannan shine kaffara na majalisi inda ka zauna duk abin da ka ɗiba na kusakurai to wannan idan kai wannan tasbihin shine kafaran da kai a ciki shi yasa za mu ga hatta sallah da take mafi girman ibada akwai gabobin da take tana ɗauke da tasbihi ne akwai a ruku'u akwai a sujjada ana yin ainihin wato tasbihi wannan shi dan haka malamai wasu suka ce subhana dinnan nan mazdar ne ko kuma ismu mazdar ne mansubu wasu kuma suka ce a'a maf'ulun mutlaq ne li fi'lin wa fa'ilin ma'zuf dan haka dai Allah ya tsarkake ya ce ba shi da da dan haka abun yanyan ne abun kirne abun iyali a jingina ma Allah a ce Allah ta'ala yana da da shi ta ce Allah ya lahu waladu ya za a ce Allah yana da da walam takun lahu sahiba alhali Allah ba shi da mata to guda uku aka yi yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah kiristoci suka ce almasihu dan Allah ne wa qalatil masihu eh wa qalatil nasara almasihu ibn Allah sannan kuma aka samu kafiran makka su kuma suka ce mala'iku ɗayan Allah ne mata kaga duka to shi Allah sai hada su duka ukun sai musu raddi cewa qalu takadallahu walada sun ce Allah ya rikida wannan suka ce Allah ya riƙi da uzairu yahudawa da su wa'annan da suka ce Allah ya riƙi annabi isa da da wa'annan da suka ce wato Allah ya riƙi mala'iku ‘ya'ya ne mata a wani su ya haɗa su duka yake subhana sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da ɗa ba abinda kuma Allah zai yi da ainihin wato ɗa to shi yasa da Allah ya tashi wa kafiran makka raddi su a zamanin fa mutum bai so a ce an haifar masa mace, amma saboda tsabar bala'in yaran rashin adalci Allah ya ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa balla wajhuhu muswaddan wa huwa kabir da an ba ɗayan su labari cewa an haifi ɗa namiji ko da mace sai ka mutum fuskan shi ta tunnuke ta yi baki irin a basa wata walla kenan ko abusan tsamtsar gida sai ga mutum ya sha kunu ya tawara min alqawmi min su'i ma busharabi yana koyewa mutane saboda munin abin da aka masa bushara da shi ciwo ya haifi da mace ayyamsikuhu ala huni ko ya rike ta a wulakanci ba ci ba sha ba daukar nauyin ta am ya dusuhu fitra ko ya je ya binne ta ya buɗe ƙasa da ranta ya kawo ta ya saka a ciki sai Allah ya ce ala kalimatu tanbihin wasu ku saurara sa'a ma ya muna irin wannan abin da suke yayi muni to tare da haka ba su ba sa so a ce ma mutum ya haifi ƴaƴa mace ko ƴa mace amma saboda tsabar rashin mutunci suka ce kuma Allah yana da ƴaƴa mata shi yasa yake afara aiki mullata wal uzza wa manata salisata al ukra alakum az-zakar wa lahu al-unsa ku ku dauki ƴaƴa maza shi Allah ku bashi ƴaƴa mata inda Allah yana da ɗa wanne ya kamata ya riƙa madan tunda su ma baran suke so shi yasa Allah yake masa tilka idan ismatun diza wannan rabo ne wanda kwata kwata ba ku yi adalci a ciki ba kun dauki Allah kun bashi ƴaƴa mata ko kuma kun rike kun rike maza da haka yace ballahu a'a wa kabbar wannan magana ballahu ma fi samawati wal ardi ga Allah ne kawai duk abin da ke sama da ƙasa ya tabbata sannan kullun lahu qanitun dukkan su suna ainihin wato yin kunuti ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan kalma ta ainihin wato kunuti da malamai suka yi magana a kanta sun yi magana cewa alkunuti yana da ainihin wato ma'anoni daban-daban a larabci malamai na tafsiri suka ce idan an ce alkunutu na farko yakan ɗauki abba kenan walahu ballahu ma fi samawati wal ardi kullu lahu qanitu duk abin da ke sama da ƙasa suna da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala qala ibn abbas wa ibn jubair wa mujahid wa qatada ka san haka tafsirin ahlus sunna yake sai a ce abdullahi dan abbas ya ce dan mas'ud ya ce abubakar ya ce umar ya ce usman ya ce ko kuwa sannan sai a ce dawo malik ya ce shafi'i ya ce abu hanifa ya ce wane ne ya ce amma wani sai a zo a maimaita maka sunan shi sai an faɗa su goma sha takwas baka rike ba saboda bai da alaka da magabata saboda haka na biyu suka ce annahu al-iqraru bil ibadati shine walahu man fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun duk abin da ke sama da ƙasa ya tabbatar da cewa babu wanda ya cancan abota masu sai Allah ikrama da sujji su suka faɗi wannan sannan ma'ana ta uku suka ce alƙiyamu tsayuwa wa lahu mun fi samawati wal ardi kullu lahu qanitu duk abin da ke sama da ƙasa yana tsayuwa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. al-imamu hasan al da rabi suka faɗi wannan sannan suka ce alƙiyamu din yana da ma'ana guda biyu akwai alƙiyamu bi shahada akwai alƙiyamu lahu bi bil ibada tsayuwa ga Allah ta hanyar shaidawa da ibada cewa babu wanda ya cancanci abota masa shi kadai sannan akwai alkiyamu bai ne dai yawm ƙiyama, kenan in mun ɗauki wannan fassarar walahu mun fis samawati wal ardi kullun lahu qanitu duk wanda ke sama da ƙasa ko mutum ya so ko bai so sai ya koma zuwa gaban Allah ya tsaya ranar alkiyama wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wannan wa'annan manyan malamai ne suka faɗo ainihin wato wannan magana din to sannan bayan ainihin wato wannan magana din da su wa'annan manyan malamai suka faɗa sannan a kan wannan alƙunutsu malamai suka ce ya kasu gida uku kullum lahu qanitu wa suka ce yana nan akan zahirin shi nassin ya zo akan umum da ya zo akan umum sai zamanto ma'ana kullu ahli ta'ati lahu qanitu wa lahu man fis samawati wal ardi kullu lahu qanitu wasu suka ce nassi ne ja'a bi sigatil umum amma wa yurad bihi al khusus wa lahu man fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun duk abin da ke sama da ƙasa waɗanda suke wa Allah da'a suna kaskan da kai zuwa ga Allah din akwai malaman da suka faɗi wannan sannan na biyu suka ce idan an ce kullun lahu qanitun in ya shafi kowa da kowa to hatta kafare dan in kai ba za ka bauta ma Allah ba ino ka za ka bauta ma Allah ko ba za ta yi ba za ta bauta ni dan haka kenan in ma mutum ya ki yadda ya bauta ma Allah in inuwar shi zati da haka shi ma kullun lahu qanitu da haka wasu malamai suka faɗi wannan to daga ƙarshe ne wannan shine abin da malamai suka faɗa bi ma'anan kullun lahu qanitu dukkan suna ainihin wato yin kunuti zuwa ga Allah madaukakin sarki sannan kunuti yakan ɗauki wasu ma'anonin daban wanda ba wannan ba akwai as-suku kama hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin kamar yadda sahabi ya fassara wata ayan cewa da muna sallah idan ana sallah za zaka iya shigowa kai magana sai ka samu wani abu sai ka ce da Allah raka nawa ne sai biyu sai ce maka ta uku ake yin saura daya sai a ci gaba da sallah to daga baya sai Allah ya saukar da waqumu lillahi qanitin bi ma'ana waqumu lillahi na fi salati ku tsayu a cikin sallah a daina magana da gaukar wanda ya kara magana sannan alƙunuti yakan ɗauki tsulil qiyam aywa min tsawo a larabci ana ce masa alƙunut yakan ɗauki wannan sannan alƙunuti yakan ɗauki ainihin wasu bauta ma Allah ko tawadu kaman ya maryamu uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar rafi duk wannan alƙunuti yana ainihin wasu ɗauka na haka yace kullun lahu qanitun dukkan su masu yin ƙunuti ne zuwa ga Allah ta'ala sannan yace min badi'us samawati wal ardh وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ بَدِيءُ مَعْنَى سُكَتْ بَدِيءُ من باب فعل بمعنى مفعل دغا ابدا يبدئ مبني في سيتاش دغا مبني في كما بدي على وزن فعل كما ان ذا اتي ابصر يبصر في سيتاش دغا مبصر في كما بصير kamar yadda muka karanto a ba inna Allah basirun bima ya amalu ko inna Allah basirun bima ta amalu da akwai to badi'u shi Allah shine wanda yake badi'u wasu suka ce badi'u din nan khabarun ne li mubtada'in mahzufun taqdiruhu huwa badi'u shi Allah shine wanda ya kage halittar sama da ƙasa ala gairi misalin sali ba tare da wani yayi ba ya gani a wajen shi ya koya kawai ce musu yi kun zamo fa yakuni sai suka zamo to shi a matsayin Allah na wanda yake badi'us samawati wal ardi a ce shi yake da ikon halitta sama da ƙasa ba tare da ya gani a wajen wani ya koya ba kuma a ce Allah yana da da ne Allah bai da da shi yasa yace inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari sai yace la ayatin li ulil albab akwai abun lura shi yasa malamai suka ce an nazaru التفكر في مخلوقات الله التي كانت بين السماء والأرض وتتكي كان سمر قصتنا قارا وباوع إيمان فالله تعالى يكي وإذا قضى أمرا إذا الله تعالى يهكن تونا الأمر فإنما يقول له كن كو يكن تيما أبن زموني فيكون في أبن يين يزمو إنما مثل عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون زمو كوي سي سي زمو هكا الله تعالى يكي عينه وتوين أبو وانشي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إن الله ينفن وانا أبو سيتي أبو يزمو كوي سي عينه وتو زمو فشيكا حتى مغانا النبي إيسى لسكتين فاختلف الأحزاب من بينهم وويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم asmi' bihim wa ya yawma ya'tunana lakin adh-dhalimun al-yawma fi dalalin mubin kafin nan Allah ya ce wato idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun na kai ce wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratul mustaqim Allah shine ubangiji na ku bauta ku bauta masa wannan shine tafarki madaidaici da haka wasu suka ce kun din anan tamma ce ba naqisa bace wanda suke karatun lahu wani na daya za a ce kana talibu mustahidan ko sai a ce a talibu shine ismu kana mustahidan shine kabaru kana to sai a ce to in mutum ya ci gaba da karatu to nan gaba sai ya gane cewa kana akwai naƙisa akwai tamma akwai wacce take samun fi'ili da fa'ili akwai wacce take samun suna da kabari kuma da haka wasu suka ce nan kana din naƙisa tamma ce ba naƙisa ba ce wasu kuma suka ce a'a tana nan a matsayin ta naƙisa kun ɗin fi al'amarin mai naƙis wasu muhu da zamirin mustafin wujuban taƙadirin anta fa ya kuni ɗin jimla fi'iliya shi ne sai zama fi ma'alli nasbin kabaru kun to yanzu wannan shi ne abin da Allah ya faɗa to fi'ilin ƙaba ya ƙadi yana babin fa'ala ko mawzunuhu fa'ala ya yaf'ilu min babin fa'ala mawzunuhu fa'ala ya yaf'ilu min babin daraba yadribu to sai malamai suka ce idan qada ya zo a cikin qur'ani al-qada'u yana zuwa da ma'anoni ɗaiɗai har guda goma sha biyar na ɗaya sukan ce Allah yakan yi amfani da fi'ilin qada bi ma'ana al'amru mara kenan Allah ya yi umarni kamar yadda ce wa qada rabbuka ta abudu illa iyyahu wa bil walidaini qada anan bi ma'ana Allahu zalla wa ala amara ta abudu illa iyyahu sannan qada a cikin kur'ani yakan zo bi ma'anan faraga alfaragu faragu in ka gama abu sai a ce al-qada ya zo Allah ya ce fa mana suka manasikakum fadhkurullaha kama allamakum ma kunu ta ta'lamu sannan ya ƙara zuwa ya ayyuhal na amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa dharul bay' ذلكم خير لكم إن كنتم sai سيتي فإذا قضيت الصلاة bi ma'ana qudiya idan in kun yi ne in kun gama sallah sannan ya ƙara zuwa cewa falamma qada musa al-ajal wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi nara ma'ana ta uku yakan zo bi ma'anan alfi'ilu aiki. na naka nan sun ce wannan ayin idza qadallahu amran idan Allah ya hukuntar da wani aiki dan haka qada anan bi ma'ana fa'ala in Allah ya aikata wani aiki kawai yana cewa abin ya zamo ne fi abin ya ainihin wato zamo ko saboda haka suka ce ma'ana ta biyar alqada a cikin qur'ani yana zuwa bi ma'anan almaut Allah ya ce Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma sannan qada yakan zo bi ma'anan wujubul azab wajibcin azaba Allah ya ce hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah fi zulalin min al-mala'ikati fi zulalin min al-gamam wal mala'ikati wa qudiya al-amr sannan ada can da yace wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'i aqli wa ghiba ma wa qudiya al-amr wa tawat ala al-judi sannan suka ce qada ma'ana ta bakwai yakan zo bi ma'anan al-itmamu idan abu ya cika sai a ce masa qada Allah ta'ala ya ce min qabli an yaqda ilayka wahyi sanda yake wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahayi wa qur rabbi zidni ilma sanan yace falamma qada musa ayyamal ajalain qadaytu fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakil sanan yakan zo bi ma'anan al faslu Allah sai kawo qada a cikin qur'ani yana rubun rarrabewa inna rabbaka yaqdi bainakum yawmal qiyamati shi yasa ayin da muka karanta a baya sai Allah ya maganan cewa sallahu ya hukumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yaktalifun sannan alqada cikin ƙur'ani yana zuwa bi ma'anan alkhalqu halitta kamar yadda Allah ya yi magana akan halitta sama da ƙasa sai ce faqadahunna sab'a samawatin fi yawmayn sannan yana zuwa bi ma'anan alhatmu dole in aka kawo qada ana nufin dole Allah ta'ala ya ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al min amrihim sannan ya tsara cewa udiya al-amru alladhi fihi tastafiyan magana annabi yusuf sannan ada yakan zo bi ma'anan zabhu yanka mala'ikan mutuwa kun san mutuwa halitta ne Allah yake tabaraka alladhi bi yadihi al-mulku huwa ala kulli shay'in alladhi khalaqa al-maut wal hayata liyabluwakum to manzon Allah yace babu abin da zai tayar ma da yan wuta hankali sai yan aljanna suna cikin aljanna Allah ka samu na daga ciki sai yan wuta suna cikin wuta Allah ka tsare mu Allah ka samu na daga cikin wanda Allah ya ce innal ladina sabaqat lahum minna alhusna ulaika anhamu ba'd wanda kalmar mutum ya buta daga ta gabata akan su to irin waɗannan mun nisanta su daga wuta la yasma'una hasisa kwata kwata ko motsinta ma ba za su ji ba Allah ka samu na daga ciki ko to in aljanna na ciki yan wuta na ciki sai a zo da mutuwa a surar rago sai a ce yan aljanna su kallo yan wuta su kallo sai a ce yan wuta yan aljanna su zauna ciki ba fita ko kuwa kuma ku zauna sai da hadi yayi sai a kawo mutuwa a surar rago sai a yanka ta kowa yana kallo to shi yasa ai saboda Allah shi ya iya azaba shi kadai ne zai maka azaba kuma ya hana ka mutuwa wala yusiqu wasaqahu ahad shi yasa mutu sai sa rayuwa ɗan wata sai ce la ya mutu fiha wa la ya haya kai bai na bai na kai baka mutu ba kai ba da rai amma duk wanda ya bai matsa ma da bala'i karshe mutuwa za ta yi kuma idan ka mutu ya ita ƙara dawo da kai bai isa ba Allah kaɗai ne zai iya maka azaba kuma ya hana ka mutuwa shi yasa ce wala yusiq wa saqahu ahad to Allah ya ce wa anzirhum yawmal hasara awa mutane gargadi da wa'azi da jan kunne da kashedi akwai rana tabbacin bakin ciki tana nan zuwa malamai suka ce izu udiya al'amuru lokacin da aka hukunta al'amari shine lokacin da aka yanka aka kashe mutuwa yan wuta suka gani yan aljanna suka gani to kada suka ce yaro a cikin qur'ani bi ma'ana zabhu yanka mala'ikan mutuwa sannan suka ce kada ya zo cikin qur'ani da ma'anan iglaqu abwabul jahannam kulle kofofin jahannama wa qala shaytanu lamma qudiya amru shedan yana ganin an riga an shiga wuta an kulle shikenan kaga qudiya al-amru sai ce inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi Allah ya muku alƙawarin gaskiya sai kuka saba mu ni na kira ku sai kuka bi ni amma kana liya alaikum illa an da'awtukum fastajabtum li kawai ni ba wani abu ni dai na kira ku kuka bi ni fala tulumuni wa lumu anfusakum eh haka za a yi Allah ya kiyaye Allah ya raba mu da bin shedan ko kuwa shedan na cikin mutane da na aljanu kuma nan aljanna mutum ne kaje ka baka za a je gaban Allah alai sannan suka fi alqada yakan zo bi ma'ana al'ahadu alƙawari akan azaba Allah da yana magana akan annabi Lutu yace wa qadaina ilayhi zalika al'amra mun hukunta wannan al'amari zuwa ga annabi Lutu babban malami na tafsiri muqatil yake cewa ahidna ila lutu amr al azab mun yi alƙawari zuwa ga annabi Lutu al'amarin azaba sannan alqada yakan zo a cikin qur'ani bi ma'anan alhukmu Allah ya ce wa annabi fala wa rabbika لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت قضى بمعنى الحكم سنة القضاء تنظر بمعنى الوصية الله يتي النبي وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين إذ قضينا إلى موسى الأمر إذ وصينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم الأمر وما كنت ساويا في أهل المدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين wannan shine inda ma'anan ƙaza ya zo a cikin ainihin wato ƙur'ani to da wannan malamai suke cewa duk mutumin da bai da ido wajen ittila'i akan irin wa'annan abubuwan idan kalma ta zo ga ta ɗaya amma tana da abinda da malaman usuli fiqh suke cewa za ta ɗauki wannan ma'anan za ta ɗauki wannan za ta ɗauki wannan wallahi duk wanda zai fassara qur'ani sai ya zalunci qur'ani kuwa dan zai ɗauko kalma inda ba maudu'in ta bane ya mata shi dai in yi ga kadanan uhu ina ruwan shi kada an hukunta kawai sai fassara sai gaba kada an yi an hukunta sai fassara sai yi sai gaba haka ake to sai Allah yake idan qada amran in Allah ya aikata wani al'amari ko wani kun zai aikata wani al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun kawai yana ce wannan abin zamo ne sai ya zamo sannan Allah ya ce ni وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قومهم تشابهت أمورهم بينا الآيات لقوم يوقنون وقال الذين وإن دسكي لا يعلمون بسسن الأمر يد الله يكبر كما يد الأمر النفس الله يكي إن الله يأتي الله أعلم حيث يجعل رسالته Allah shi ya fi kowa sanin ina ya dace sa manzance shi ke sa in Allah ya ga dama yau ka zo duniya sai ya zaɓe ka ce kai annabi ne kamar yadda ya ma annabi Isa da haka shi yasa yace inni abdullahi waje alkitaba na biya in kuma kana yaro ne kamar yadda yace ya ya haya khudh alkitaba bi quwwa wa atinahu alhukma sabiya shikenan ta zauna to wa'inda ba su sani ba akan wa'innan ba su sani ba malamai sun tattauna suka tsara wa juna ilimi suka ce na la ya'lamun wa'inda ba su sani su sune al'ummomin da suka zo kafin yahudawa wasu suka ce a ai ana maganan yahudawan ne wasu suka ce a'a ana maganan mushrikan da ke zaune a garin maka a wannan lokacin sun yi allazina la ya'lamuna sun ce laula dan me nan laula ba har hutina in ba kamar yadda aka sani laula bi ma'ana halla dan me yukallimuna Allah Allah bai magana da mu ba in ana so mu wanda aka tuni kaji wai dan adam shi zai ba Allah ka'ida ga abin da za bayan Allah kuma shine shi zai tambayi kowa abin da yi amma kai baka isa ka tambayi Allah ba me yasa yayi kaza yasa yanzu duk mutanen masallacin nan Allah yana da iko ya turo mutuwa ta dauki kowa kuma wanda ya sai tambayi Allah dan me haka amma yanda zaka tashi ka burma mu wani wuka to kai sai an tambaye ka kai me yasa kai haka to saboda haka aka suka faɗa suka ce laula yukallimuna Allah dan me Allah yi magana da mu ba auta atina aya ko kuma in shi annabin Allah annabin ya zo mana da ainihin wato wata aya daga wajen Allah da take nuna shi annabi ne kuma sun akwai ta'annuki da yawa kamar yadda aka dinga cewa annabi mali hadar rasul wannan wani irin annabi ne ya kulli ta'am a ce annabi yana cin abinci ka ji abin kamar yadda dai mafi yawancin mutane suke yi in ka kuskura da sunan harkar addini to za a takura ka komai ba za ka yi ba ba da maka zauna a waje ba hula wani sai ta taɓa malam har da ku kuma yana ganin tunda ka zauna ba hula to ka kusa kafarta Eh? wani faruwa ya gani fa ya dan fara sukuwa fa sai ya ce to bari ya dan yi fofoki ya shiga wata baranda wani yana ganin shi a malam hadda ku a wacin da malam ne ya bari waya mai dukan ja haka to ka kuma ai ba zai yi ba wani ma aure in ka ne ma sai ta mamaki shi yana ganin tunda kai kana da alaka da ilimi ta ya kamata ka zama to gunki ne kawai ba ka kaga ai ba zai yi ba saboda ka dan mashin din nan eh, in an ganka da shi kana ɗalibin ilimi wani sai ta mamaki ba hadda ku yan motan nan dan gidan nan mai ce wani yan kudaden nan sababi wani in ya kashe wani sai ya magana Allah to haka aka ce mali hadar rasul wannan wani irin annabi a ce annabi a kullu sa'a yana cin abinci sannan wa yamshi fil aswa yana zuwa kasuwa laula unzila ilaihim malakun fa yakuna ma'ahu nadira me yasa ba a saukar da mala'ika tare ba zanga yawan wa'azi idan annabi ya faɗa abu ga mala'ika hannun dama sai ce eh da gaske ne ni mala'ika ne ku da wani ba wallahi ba za su dawa. aw yulqa ilayhi kanzun ko a ce yana ajibo masa wata taska aw ku aw ta ku aw yulqa ilayhi kanzun ko ya zamanto yana da wata taska ko wata gona ya akulu minha wa qala zalimuna in tattabi'una illa rajulan mas'ura انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا لك الله يتي تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك in Allah ya so sai masanya maka abin da ya faka wa yadda Allah ka kusura sannan ya sanya maka ainihin wato fadiddika bal kazzabu bis sa'ati wa atarna liman kazzaba bis sa'ati sa'ira sai sai Allah ya ce kazalika kamar yadda suka faɗi wa'annan maganan su wa'annan na yanzu qala allazina min qablihim wanda suke gaban su su ma sun faɗi misla qawlihim irin maganar da suka faɗa naka malamai suke cewa al-kufru millatin wahida kafirci tafarki ne kwaya daya irin yadda kafiran da suke rigima da addini haka ne za su gaba da yi haka ma wanda za su zo za su gaba da yi rigima da na addini sai Allah ya ce ta sha bahat qulubuhum zukatansu ta yi ta yi kama da juna Abdullahi dan Abbas yake ta sha bahat qulubuhum fil kufri zukatan ta yi kama da juna a wajen kafirci dan haka Allah ya ce wa annabi ma ainihin wato kazalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun kenan ta sha bahar buhun zuciyar ta ya kama da duk annabin da ya zo a karyata shi a ce masa mahaukaci a ce masa dan sihiri bal diga su ahlamin bal tarahu bal huwa sha'ir an ce wa annabi mawaki an ce masa kirkirwaye sannan an ce masa mahaukaci bal tarahu bal huwa sha'ir falyatina bi ayatin kama ursila al-awwal haka aka dinga yi sai Allah ya ce qad bayyana al-ayati mun riga muna yin bayanin ayoyi in ji Allah amma ba ga kowa ba sai ga liƙaumin nuna ga mutane masu sakankancewa su samu tabbas akwai Allah su ne ayoyin Allah ta'ala yake musu amfani shi yasa wani in an kawo wata ayar ma billahi lazi dubu zai ƙara shida mutane sun zo sun cewa annabi ba za su imani ba in dai shi annabi ne Allah ne ya turo shi to abin da suke so ya sa wata ɗan daren goma sha biyar watan ya sako suka taru annabi ya ce wata sakku suna kallo wata ya sakku ya zo ya tsaya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shahada watan ya dare ya rabu biyu rabi ya shiga ta hannun annabi ta dama rabi ya shiga ta hagu ya kara dawowa ya tsaya gaban annabi ya haɗi sannan ya koma sama wannan aya ne ko ba aya bane aya ne amma da suka ga wannan sai suka ce lallai ka nuna mana kai yanzu da ɗanɗan matsafi ne wallahi Allah da ya tashi cewa iki sarabata sa'atu wan shaqqal qamar wa in yaraw ayatan yuqridu wa yaqulu sihrun mustamir in ma sun ga ayar to za su kaura kai ne nan ba sun ce laula yukallimuna Allahu aw ta'tina aya ba to inda za su ga ayar ma to sai sun kaura kai wa yaqulu sihrun mustamir za su kai wannan sihiri ne fakazzabu wattaba'u ahwa'ahum kullu amrin haka Allah ya magana yanzu abun mamaki masu zuwa duniya wata su je bincike in shiga kulkamar da hadisin annabi ya fassara sun je sun tabbatar abin haka yake wannan ya sa wasu suka dawo suka shiga musulunci amma sai ga wani furɗeɗe me za a kira shi ma Allah ya kiyaye da sunan malanta ya zauna yana tafsiri amma kuma ya ce wannan maganan karya ne abun mamaki kan ta gariyar kafiri yana da gaggata annabi akan abin da ya faɗa amma mai sallah yana ƙare ta annabi kaga akwai Allah da ya kiyaye kawai da saboda haka wannan shine mun ga lokaci yana dumfaran mu ko saura minti biyar ko a yanke kar a dinga kuri lokacin eh a ah. eh arama ah, ta bashi haka ko ta bashi haka dama an yi magana kuma sun yi magana su mala abakar an ce kar a dinga kuri lokacin ko kuwa saboda eh tun da an ce a bar shi haka a bar shi haka ba dai sauran mutum biyar ba saboda an fara yanzu ba za a gama ba inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira ba za a gama ba gaskiya ko kuwa tun da yanzu bayanin da zamu akan alhaku kalmar alhaqu ta zo yadda ta zo cikin qur'ani da yawanta sannan tana daukan ma'ana guda ashirin kuma so muke duk sai mun kawo bayani akan alhaku. din Eh? ta saboda haka sai mu tsaya don, Allah ta'ala ya shirye da mu eh mai wannan gida da yake asisin wannan masallaci Allah ka ji kansa ya masa rahama Allah ka haske kabarin sa Allah ta'ala ya albarkaci zuriyarsa Allah ya musu albarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk